kan bidiyon a wannan bidiyon mun zo muku da wani sabon application ne application din na tabbata da zai burge ka wannan application din yana amfani da yadda zaka hana kanka amfani da wayarka inda ka saita wannan application din to zai hana ka amfani da wayarka har sai lokacin da ka saka domin domin ka hana kanka amfani da wayarka wani lokacin gani kana so kana so ka yi dakata da amfani da wayarka domin kai wani abu to zaka iya saitawa ka ce nan da minti kaza kada da waya ta kada abu kada ya bari wayar ka kai amfani da wayar ka ko da ita wani abun ko ya kira ma so ɗaya zai baka damar yin kira idan kai kiran nan so ɗaya to nan ba za ka sake ba sai dai idan an kira ka kai ka ɗaga ku magana amma dai kai dai ba za ka kira ba inda kai ka shiga wajen kira din nan kai kira so ɗaya ko kai magana ko kuka gama ka kashe to ba za ka sake yin wani kiran ba yau dan uwa kafin mu shiga cikin wannan application din kar ka manta ka danna mana alama subscribe idan kai bako ne a wannan channel din ka danna alamar karara domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zarar mun dora haka manta danna bidiyon na alamar like idan bidiyon ya buge ka yau bari mu shiga cikin application din mu nuna muku yadda wannan application din yake amfani yau ga application din nan kamar haka yau gashi nan daga nan gashi na wannan shine application din kuma za mu ajiye muku link din application din a kasan description na wannan bidiyon idan ka shiga kai tsaye zuwa link din zai kai ka zai kai kai tsaye zuwa play store ka je kai yi downloading din wannan application din ko kuma ka je zuwa play store ka saka application ka saka sunan application din ga ina zan rubuta muku sunan shi akan screen din nan yawwa bari mu shiga cikin application din gani kana zuwa play store kai searching din sai kai yi downloading din application din domin kai yi amfani da shi yau bari nuna muku yadda za ka yi amfani da application ɗin bari mu ɗan jira application ɗin ya buɗe yauwa ga yadda application ɗin yake nan wannan shine tsarin yadda application ɗin yake gashi nan wajen wajen share ɗin nan zaka iya share ɗin application ɗin zuwa ga can yan uwa nan kuma shi ne wajen security ɗin nan zaka iya saka shi a security haka wannan kuma shine nan wajen kamar a ce za ka yi wani abin ko kuma in ce maka za ka yi wani abin ko kuma in ce maka za ka wani store ne dai wannan wanda za ka iya siyan wani limit ɗin ko mene wannan wannan kuma wajen setting ne haka za ka iya shiga ka saita dukkanin wani abu da yake so ga nan gudun styling abu ga nan da yanin da sauran abubuwa dukkanin ga sun da sauran abubuwa to za ka iya zuwa ka saita wannan manaja wannan review ɗin bari mu fito da kai domin je kai ni play store so yake je ba sa wannan star bari mu shiga cikin wannan management din gashi nan shi ma dai kai tsaye kai zai kai maka yanan finish sound da yanan wa idan idan idan a ce lokutan da suka musu sun kare sai ya muni sai ya sai ya kiɗa ko kuma ya saka sauyi wani sautin ya nuna mun cewa iya eh ya kare ga hinan nan wajen awa oza apps wannan sauran application ne wanda suke irin amfani irin na wannan ga nan block out ga hinan ga sauran application na wayanda suke har guda hudu ga nan wayanda suke irin wannan amfani kana kirki akan su kai tsaye kai ka zuwa can play store kaje kai downloading din su yawa nan wajen wannan na farko din shine nan awa wannan kuma shine minute wannan kuma s din shine second yawa kamar yadda ka sani a haka dai tsarin shi ma yake tafiya idan kana so ka saita shi kamar a ce maka awa daya haka zaka dan ja wannan ya zama nan setting ko dai mintuna yake so ko dai awa goma yake so awa kaza to duk za ka iya saitawa amma dai bari mu bari mu bar shi a zero bari mu bar shi a zero awa yauwa zero awa wannan ma mintunan bari mu bar su su ma dai a zero din a zero din domin za mu saka bari mu saka sakon 60 kamar haka yawwa ga hinan sakon yau wa yadda muka saka haka za ka saka yanayin mutum da ba ka so da ka ta kai amfani da ita sai muka danna wajen sai ka taba wannan wajen kwaɗan na haka tana taɓa yi kamar haka yawwa sai ka zo ka yi masu ok haka za ka bayi dukkan wasu sauran permission haka yawwa to bari mu jira application din bari mu jira 'yan mintuna su kare ka gani gashi nan ta wajen yana tafiya gashi na ga yana kana ganin 'yan mintuna gasu na suna tafiya dan har notification ya sanar mani da cewa gashi nan na yi lock din na screen din waita ga yanan bari mu shiga cikin inda suka ba mu damar kira kamar haka ga wannan shine damar contact din mu kawai da suka ba mu wanda mu kira bari mu yi baka gani shikenan kaga ba su kara ba mu wata dama ba sai wa'annan mutuna sun kare to bari mu jira cikin wa'annan mutuna su kare mu gani suna karewa za ka ga kan da ita kanta ta juya mu kuma zafin zamu iya kashe hasken mu ajiye wayar yau bari mu gani saura sakon goma bari mu gani da sauri ya karasa yau ga shi na ya karasa ya saka mini finish yau zan ya ka yau ga shi na ya karda da ni cikin application din dai ga shi na ya karda ni cikin application din babu inda na isa na je a cikin wannan application din yau dan wani shine karshen bidiyon na makarkamanta ka danna mana alamar subscribe ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryenmu da zarar mu dora kar ka manta ka danna mana alamar like idan bidiyon ya burge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba